auren su auren su da wani sai wane Ya aka kika zauna kika zauna baki sa kayan makarantar ki ba? Yau ba zan makaranta Kamar ya ba za ki makaranta ba ana zaune kalau. In dai ana so in je sai an damu da Sai Allah. Haba. Abba ta waje na. Kika zo kika zauna kike ta wani rai kike ta wani haɗe rai. Hmm? Ba ga sabuwar mama an miki ba? wannan mm, mm, mm, anti amarya ai ita ma umma ce hmm? gaskiya ita ba mama ma bace a makaranta ba aka gaya mana aka ce kishiyar uwa ba uwa bace jami'a jannati a'a kan ƙara jin wannan kishiyar uwa uwa ce mana haba ummul kairi ai bai kamata a ce a makaranta ake gaya muku wannan ba wannan tatsuniya ce ta giza da koki amma a zahirance a makaranta ne ya kamata a gaya muku kishiyar uwa uwa ce matar uba uwa ce tunda babanki ne aiko kanwar uwa uwa ce yar uwa uwa ce haka kuma kanin uba uba ne wan uba ma baba ne kin ji ko ki kiyaye da wannan waccan tatsuniya ce kawai ake muku da nishadantarwa kin ji ko da mu je ki kintsa ki sa kayanki ki tafi makaranta kin ji ta sanar ji ita mai yaudara da halinta aka gano ta sauya a faɗar suna ba mai ƙarfi yana da karfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba me yake anan ni kuma ina zaune na fito cin iskan duniya ne shi yasa na fuskanci tun ranar da na gaya miki fa'iz ya aure shi kenan kika bi kika sauya fa'iz kuma ni fa'iz bai kai matsayin da zan zauna ina tunanin shi a raina ba ina tunanin ‘yata ne kawai. Yarki, to bari gaya miki. Daga yau a gidan nan ba na son a sake tunanin gidan wani fa'iz ko kuma ‘yarsa. Ba na so. Ka san me kake faɗa kuwa? Eh. ‘Yata nake ma magana ‘yata da ciki na. Ni dai na gaya miki. Idan dai har kina son mu samu zaman lafiya a gidan nan, to kan na sake jin wani tunani saboda ba zai yi ki dinga raba hankalinki gida biyu ba. Yanzu a gidana kike, ba a gidan fa'iz ba. ina son ki gane wannan na gaya miki ita mai yaudara da halin ta aka gano ta sauya a faɗar suna ba mai karfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da ta na rabu ne bai manta da marasa shi ba wurin su ah, ah, ah. auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da a ne wani yanayi tsautsayi ne Anta Amina, san da zuwa. Kin ce da sassafe haka? Wallahi, gaskiya na ji daɗin zuwanki sosai. ya na ganki haka na ɗauka komai ya wuce tunda jiya an gama biki salin alin muka baki a gidan nan kuma in zo yau in tadda ki a haka Anta amina an yaudare ni an cuce ni ba a mun adalci ba ban gane ba me kike so ki faɗa mu ashe fa'is ya taɓa aure fa'is aure kuma kai fa'iza in ya da gaske Anta amina ba zan muku ƙarya ba ni na tabbatar da haka ƙarshen maganan ma har yana da yarinya fa eh ha da ya Ha din ƙarshen maganan ma anta amina yanzu a gidan nan ba a matsayin amarya nake ba a matsayin mera na yarsa nake su kuma nasu salon kenan da suka zo mana da shi na shiga uku wata sabuwa kenan in ji dan caca dami ne abin auren so Ba komai ta Amina. Mu shiga daga ciki sai mu karasa magana. Shike, mu je ciki. A wurin so ake wata wili abin fada, duk yayin ta samu tarbiya a sallada, to ba za a nemi mai maye gurbinta ba. me yasa duk wannan abin da kike yi me kake faɗa haka kin ga yanayin ki kuwa kin ga yanda kika sauya kuwa ki je ki duba dubi ki ga yanda fuskar ki take kamar wadda aka yi mutuwa har tsawon wani lokaci zaki ɗauka kina yin wannan tunani-tunanin wanda ba su da amfani ni abin da kake danganta ne da shi ko kaɗan ba haka ba ne ni tunani na lokacin da fa'is muka rabu da shi bai faɗa min cewa zai ƙara aure ba ne, har na yi tunanin wa zai kawo wata za ta kula min da 'yata ne babban tashin hankali na wato har wani yarjejeniya ma kai a akan cewar shi ba zai ƙara aure ba to ta ma haka zai yi ai kamar yadda ya aure ki haka zai aure wuta kuma idan kina son yar taki me yasa baki hakuri kin zauna a gidansa ba sai da kika dawo gidana kika zo kika fara bani farin ciki to bari in gaya miki abubuwan da ya hankali na ya sa har na ji na yadda cewar zan zo in aure ki in zauna da ki saboda yanayin kyawun ki da jirin ki da kuma irin kulawa da farin ciki da nake samu a wurin ki shi ya bani dama na aure ki na kaji nan ni duk abin da kake tunani ba haka bane ni dai kawai na faɗa maka akan yarinya ta kaɗai nake yin tunani to idan dai haka ne lalle akan maganar yarki ke me yasa lokacin da kike gidansa baki haƙuri kin jure kin zauna ba kika fito kika da nan gidan to bari na gaya miki gaskiya ba zan lamunta ba ba zai yiwu a ci, shi yana can yana cin amarcinsa yana cikin farin ciki da iyalinsa ni kuma ya kasance a ce ina nan gidana ba ni da wani farin ciki ba ni da walwala ba ai ba haka kika saba mun ba ya za a ce lokaci guda kawai ki soya mu? kin san cewar farin cikin gidana shine farin ciki na a duk inda nake wannan yanayin idan na fita na dawo na same ki a cikinsa ba zan taɓa lamunta ba saboda duk abin da zan yi yana da nasaba da farin cikin gidana kin ji na gaya miki ko ya kamata ki sauya ya kamata ki sauya ki sauka daga wannan tunanin kin ji abin da na gaya miki ni zan fita shi dan adam ana haihuwar sane da tarin burka akon a tashi ya ƙara girma za ya cimma wasu burika aure mataki na rayuwa fa'iza don allah don annabi ki haƙuri ki gafarce mu tunda mu muka takura muka ce lalle lalle sai kin yi auren ƙarshe kika amince aka zo a kai. yanzu nan an yi gashi abin da Anta Amina, ki mun laifin komai ba. Ya Amina ne ya cuce ni. shi ya jefa ni halin da nake ciki a yanzu Haka. amma don Allah da annabi a matsayin na matarsa na wakilce shi dan Allah da annabi ki yafe mu ki gafarta masa dan Allah mun yi tunanin duk wannan abin yana yi ne don ki samu farin ciki shi yasa muka goya masa baya daga jin al'umma ashe ba haka bane amma don Allah dan annabi abu na gaba da nake so in faɗa miki ki bar maganar nan sirri kada umma ta ce dan Allah aurensu. Anta Amina, dole Umma ta ji, ko ba yanzu ba, ko zuwa gaba. Saboda mahaifiyata ce ba abin da zan ɓoye mata. Haka ne, amma don Allah to ki ba abin zuwa wani lokaci. Ya so Umma, lafiyan su ƙara. Umma tana kwanci. hawan jinin ta yada, ba ta da lafiya. ta bai ba a kwanci yake ba. Sannan kuma idan duk wannan maganar kin san komai zai iya faruwa. Na shiga kwanta Amina. wallahi <laughs> dalili na umma ta sama hawan jini ki <laughs> tashi mu tafi a'a fa'iza ba za a yi haka ba daga dududu auren ki kwana ɗaya kuma a gaba ki kin tafi gidansu ai mutane sai su ta magana su ce ba a kyauta mahaifinsa ya ce idan ina da bukata idan ban ji daɗi ba ina son zuwa gida akwai direba sai ya kai ni to idan kina ganin hakan ba zai jawo wata matsala ba sai mu ji na ɗauko waya kina mu Assalamu alaikum. Alhaji. Faiz. Waya ce tana ɗaki yanzu na je na ɗauko ta. Masha Allah. Dama cewa ne direba ya tafi ɗauko min fayil daga makaranta? A'a ba ɗauko ta ba. Ai direban ne ya je kai ba fa'in za gida. To kuma ya zai haka? Dan me na aje mota saboda ɗauko 'yata kuma a tafi wani uzuri na daban. Mara muhimmanci. Haba Faiz. ita ma matarka ce a ita ma yadda tana da damar yadda za a yi mata haka din yadda za a ji a ɗauko mulkai da ai ba na abu ne mai wahala tunda dai motocin nan mota ba guda ɗaya bace a cikin gidan nan tunda da wata mota sai a san yadda za a je a ɗauko ta Hajiya yanzu duka duka bi minti goma sha biyar rage fatan shirar nan daga makaranta ba idan ta fito yanzu ta tara an ɗauki ko ita ba ɗauke ta ba irin ta zai ɓaci na sani sarai lokaci ya kusa haba Hmm? ta ma tana da wannan dama a matsayinta na matarka kuma ma matsalar mahaifiyarta ce ba ta da lafiya Allah a rika kula yanzu kawai ka san yadda za a zo a ɗauki mota a je a ɗauko ita umar kairu to shi kenan to Allah ya rika asiri Allah da sutura masha Allah fa'iza me ke sa ki kuka ne hmm? daga dukkan alamun fa'iza ba ki ji daɗi a cikin gidan can ba ko ki sami yadda ke so ba amma hmm? rashin lafiyan kin nan san dalili kika samu rashin lafiyan nan fa'iza ni rashin lafiya ta ai ma ke ci. ni ai tunani na wannan auren da aka yi miki shine ya samu wannan ciwon ba wani abu bane fa'iza kuma burin kowace mata ta samu babban gida ko ba abin da na nema na rasa a cikin gidan nan komai na nema ina samun shi shi ma ki hadda direba to kin ga za duk damuwa ta ai za ta gushe ko da dama tunani na ke kina cikin matsala kina cikin damuwa a gidan can to kuma kin ce kin sami yadda kike so kina kuma jin daɗin zaman gidan to kin ga ai damuwar za ta ƙare ko zan samu sauki insha Allah kuma ke ma ina so ki daina wannan kuka, kin ji ko ki daina kuka. Allah miki albarka Allah ubangiji ya baki zaman lafiya a gidanki kin ji fa'iza mai na aminu aminu ban sani ba ko ya dawo wataƙila ya dawo ko yana can ɗakin shi la casita de Camarón. kuma alkhairi na fi so ki dinga sakin jikinki ki daina damuwa nan gidan ku ne bai kamata ki dinga kunci ba ita kanta wadda na auro na auro ta ne saboda ke da haka za ta baki kulawa ki bi ta sosai kin ji ko da abin da yake so za ta yi miki ta in ta miki wani abu ba daidai ba ki gaya mu za ki ga abin da zai fi ba kin ji ko na makaranta ka ce kai ka je ka ɗauko kota, ma kai kin ga an ɗan jima ko ba dai wani abu ko hmm? to haka rayuwa take yau da gobe sai Allah saboda haka yanzu abin da zamu yi da ke ki shiga ciki ki canza kaya ki ci abinci ki huta wato Faiz abin da nake so da kai ba zai wa kullum mai ta fama da kai kamar wani ɗan ƙanƙanin yaro ba da dai na san ka san ya kamata amma yanzu wani dalili ya sa gaba ɗaya kana nema ka rasa tunaninka yarinyar nan bai kamata ka dinga mata irin wannan abun ba wannan ai kamar rashin kyautawa ne aure fa ta yi kuma duk mace da gidan mijinta take takama saboda haka ita ma tana da iko da kayan mijinta me a ciki dan an ɗauki mota an kai ta unguwa musamman ma kuma za ta je ta ga mahaifiyarta hmm? ban ga wani abin bacin rai a cikin wannan ba amma hajiya na ji amma me ba ta karfin gwiwa matsayin ta na mata aure daga zuwan ta gida kwana daya har ta sa direba ya dauke ta ya kai ta gida ka zo ka kwakwaba al'amari yarinyar nan ka sa ta a cikin damuwa hmm? saboda shiru ya yi yawa na ce mata idan ta ga za ta je gida ta je gida ko kuma ta kira 'yan uwanta su zo su taya ta hira to daga nan ne ma suke gaya mata mahaifiyarta ba lafiya muka ce to shi kenan ma a je a kai ta ta je ta duba ta me abin laifi a cikin wannan ai ba ta nemi izini na ba ah, ikon Allah ka manta muna tare da ita da ni da mahaifinka mu muka ba da umarnin cewa direba ije ya kai ta mu fa a lokacin mu iyayen miji su suke ba su rika umarni in dai kina da iyayen miji ba ma ruwanki da shi abin da ya faru iyayensa zaki tunkara to kuma shikenan mu yanzu dan mun kamanta tunda muna nan ai mun isa idan ba ma nan shikenan ba yadda za a yi amma dan Allah a kiyaye a rika haƙuri a yi haƙuri ka zauna da yarinyar nan lafiya mu mun matsayi maka auren nan ne kawai saboda samun kwanciyar hankalinka mu fa farin cikinka shine kwanciyar hankalinmu hmm? ka zauna da yarinyar nan tsakaninka da Allah ka ba ta kulawa irin ta miji da mata kuma ita wannan yarinya ita ma ka dinga nuna mata ta yi haƙuri wannan matar taka ita ma uwa ce a gurinta ka ji ko da Allah a dinga kula hmm? shike Allah ya sutura